الرقم wal والعشرون shine laysa bi shay'in menene abinda malaman hadisi suke nufi idan suka ce wane laysa bi shay ya hadha al-lafz min al-martabati ath min maratib jarhi jarh inda al da al-iraqi was wa min ar-rabi'a inda zahabiyi dhahabi was wannan lafazin na laisa bi shay' a gurin al'imam al'iraqi zainuddin da kuma al'imam abu abdurrahman ah, da al'imam suyuti abdurrahman suyuti allah gafata musu gabaɗinsu wannan lafazin yana zuwa ne a martaba ta uku yayin da kuma a wurin ah, al'imam zahabi da al'alamatu sahawi yake zuwa a matsayin lafazi daga cikin lafazan gaba ta hudu ta ainihin wato maratibul jarhi qala sahawi وما أدرج في هذه المرتبة min la shay huwa al-mu'tamad wa in qala ibn al-qattan inna ibn ma'in idha qala fi rawi laysa bi shay inma yuridu annahu lam yarwi hadithan kathira as-sakhawi cewa lafazin da aka ƙara a cikin la shay din la shay ne aka ƙara ya koma laisa ba shi ba wani abin a zo a gani bane shi malam sakhawi ya ce wannan shine abin dogaro cewa wannan lafazi ne na suka kenan yace duk da yake ibn al-qattan al-fasi ya bada labarin cewa uh, yahya ibn ma'in idan yace laysa bi shay'in game da mai riwaya abin da yake nufi mai riwayan ba shi da hadisai da yawa yana da karancin riwaya ba wai rashin nagarta ba hadha ma'a anna ibn abi hatim haka حكى أن أثمان الدارمي sa'alahu an ibni abi. darrasi yace duk da yake ba an samu ainihin abdurrahman dan gidan abu hatim razi Allah mai shi da mahaifinsa ya bada labari cewa usman ad-darimi usman ibn sa'id ad ya tambaye shi ya tambaye ainihin wato ya hada mai din an abi darrasin akan isma'il ibn abi darrasin al-basri wanda yana cikin adad na majhulai wannan mutum faƙala sai ya ce ma yarwi hadithan wahidan laisa bihi asu wannan malami kadai yana riwaya wani hadisi ne kwaya daya bai da wata matsala in da wannan kaga tabbatar da cewa majhuli ne kenan riwaya shi kwaya ɗaya ce ba san shi ba وقد أورد الشيخ abu ghudda أبو غدة رحمه الله تعالى في rafi على الرفع wahidan واحدا وثلاثين shahidan. على أن مراد ابن معين أن مراد ابن معين من قوله في الراوي ليس بشيء تضعيف الراوي أنسى ممالا عبد الفتاة أبو غدى رحمه الله يبدأ لباري أتكن تعليكين ديو لتاف الإمام الزركشي شيني الرفع والتكميل cewa idan ya kawo hujjoji guda 31 wanda suke nuni zuwa ga cewa idan malam ibnu ma'in ya haye dan ma'in Ya ce marawi laisa bi shay'in to yana nufin rauni rauni aka san waccan magana kenan la bayana qillati ahadithi ba wai yana fadan haka ne dan ya nuni zuwa ga cewa hadisan mutumin kadan bane malam yace wa anqulu huna asharatan min ash shawahid bari in kawo maka guda goma daga cikin waɗannan shawahid din allati awradaha shaykhu litakuna al-mas'alatu ala bayyana dan wannan qadiya ta zama ta fito fili mutum na farko shine ko wuri na farko qala ibn abi hatim fi darh wa ta'dil fi tarjamati khalid ibn ayyuba al-basri a cikin tarjamar khalid ibn ayyub al-basri a cikin littafin al-jarh wa ta'dil na ibn abi hatim ar-razi yace an yahya ibn ma'in annahu qala khalid ibn ayyub la shay ya'ani laysa bi thiqa yace wato bai bai da aminci wa samitu abi yaqul yace naji babana abu hatim ar-razi kenan yana cewa huwa majhulun munkarul hadith wannan mutumi majhuli ne ba a san shi ba kuma hadisan shi abin kyama ne amma wannan mutum ya daga cikin waɗanda ibnu hibbana ya kawo su a cikin athiqat dama mun sha faɗa ibnu hibbana yana kawo mazaje waɗanda suke majhulai ne a gun sauran malamai ya sa su a cikin thiqat din shi Allah ya gafarta musu gaba da kaga yanzu wannan cewa da yi lashe kuma an fassara su ibnu abi hatimin ɗaliban shi'a ya dan ma'inu din sun fassara da cewa yana nufin mai rauni ne qala al-hafiz Hajarin hajar fi lisan al-mizan fi tarjamatihi da ibnu hajirin ibnu hajirin ya zo a cikin lisanul mizan tarihin wannan malami khalid khalid ibn ayyuba sai ya ce wa qala ibn abi hatim ma'ana qaul ibn ma'in la shay laysa bi thiqa yace ibn abi hatim ya ce ma'anar maganar al-imam yahya ibn ma'in da yace la shay ma'ana ba amintacce bane sai na biyu qala al-hafiz ibn hajr fi hadith sari ah, ibn hajr ya fada a cikin hadis sari ko hudas sari ana faɗan duka haka guda biyu wasu malamai suna ganin ma huda ɗin shine asalin abinda abinda aka samu ibn hajirin ya rubuta a rubutun hannun shi don kuma ya fi dacewa da asalin ma'ana wajen huda asari abin nan tafarkin mai tafiya cikin dare hadiyu kuma shiriya kenan hanyar mai tafiya cikin dare da yake so ya ga haske ya kai ga sahih bukhari wallahu alam to a cikin dai wannan muqaddima ta sahih al-bukhari fi tarjamati abdul mu'tal bin talib shaykhun bagdadiyun thiqa ibn hajarin yace ah, wani malami ne mutumin bagadaza kuma amintacce wathaqahu abu zur'a wa yaqub ibn shayba wa ghayruhuma abu zur'a tarrazi da yaqub ibn shayba al-fasawi kenan mai littafin al-ma'rifatu wat tarikh dukan su su biyun da wasu malamai sun ce mutumin kirki wa auradahu ibn adiyyin fil kamil shi kuma ibnu ali al-jurjani sai ya kawo shi a cikin al-kamil fi du'afa ar-rijali sannan yace wa naqala an usman ad-darimi annahu sa'ala yahya ibn ma'in an hadithi hadha an an ibn ayyuba fa qala laysa bi labarin cewa kuma usman ad-darimi yace ya tambayi ya dan ma'inu game da hadisan wannan mutumin daga dan ayyub dan dan wahab abdullahi dan wahab kenan sai ya ce laysa bi shay qultu sai hajr hajr ke wannan magana wa laysa hadha bisarihin fi tad'ifi cewa laisa bi shay'in ba magana ce a fili da suke nuna rauni ba la ihtimali an yakuna arada al haditha ta yana nufin hadisin ne mai rauni ba mutum ba wa yuqawi hadha al ihtimalu eh, wa yuqawi hadha al ihtimala ah, kaza kaza ila akhiri ibnu hajarin yace da gaskiya abin da ke kara mai yuwar cewa ba mutumin ne aka raunata ba sai dai riwayar sai ya kawo maganganu thumma zakara al-hafiz ma yuqawi hadha al-ihtimal وأفاد كلام الحافظ بن حجر وأفاد كلام الحافظ بن حجر هنا أن قول ابن معين ليس بشيء يمكن أن يراد به تضعيف الراوي هنا لولا مانع منع من ذلك kaga magana ibnu hajarin tana nuni zuwa ga cewa abu ne mai yuwa ya zam malamin da ya faɗi wannan magana shine ibnu ma'in yana nufin raunata mai riwaya amma wani abu ne ibnu hajarin ya hasasu ko ya tsinkaya wanda yake ganin shi zai hana ma'ana ta zama haka wasarafa hada da'ifa anin rawi ila alhadisi nafsi sai yake ganin wannan abin da ya tsinkayo shi ya karkatar da raunatawar daga kan mai riwayan zuwa ita wannan riwaya wa qala al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari fi kitab al fi bab imatati al-adha 'an as fi al a cikin littafin bukhari da ibn hazirin yazo yana tattaunawa a karkashin babun da bukhari ya kulla yake cewa babun da ke bayani akan hukuncin cire gashin dattin haihuwa daga kan jinjiri a a lokacin yin akika ranar bakwai kenan fil hadisin lazi warada annan nabi sallallahu alaihi wasallama aqqa an nafsihi ba'da an-nubuwa da ibn hazirin yazo cikin sharhi yana magana akan hadisi riwaya abu sheikh al-asfahani wanda ya bada labarin cewa an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya yi wa kanshi ragon suna bayan ya fara annabta wadda riwaya ce sahihiya bi tsoro turuqiha insha Allah kuma nuni zuwa ga mustahabbacin haka ga wanda eh, ba a mai aƙiƙa ba ko ba a haife shi a musulunci ba ko ba a haife shi a inda ake da al'adar aƙiƙa ba daga baya idan haka ta bayyana gare shi yana iya yankawa wallahu alam sai ibn hadarin yace akhrajahu abu shekhi min wajhaini abu shekhi al-asbahani ya fi da wannan riwaya ta fuska guda biyu fa awwala ibn hajar ya ambaci fuska ta farko sun makala sannan yace thanihima min riwayati abi bakr al-mustamli an al-haytham ibn jamil tabiyun riwayan abu bakr al-mustamli daga malam al-haytham ibn jamil al-hafiz abu sahalin kenan al-haytham bin jamil al-baghdadi malama hadisi ne babba wa daud min al-muhabbar albasari kenan wanda wannan shi kuma wahin ne bai marra malami ne mai rauni ya daga cikin rijalu ibn maza ya rusu hijira shekara 206 dukkanin su biyu suka ce kala haddathana abdullahi ibn musanna an mata an anas ibn azan ya kawo wannan riwaya sai ya ce wa daudu da'ifun daudu ibn muhabbar da'ifun kwarai kuwa walakin al-haythama thiqa abokin gwaminsa haytham ibn jamil shi kuma amintacce ne wa abdullahi abdullahi da ke sama da su abdullahi ibn al-muthanna ibn ya ce min rijal al-bukhari yana daga cikin mazan bukhari fal isnadu fal hadisu qawiyul isnad da haka isnadin yana da karfi walaula ma fi abdullahi ibn al-muthanna min al-maqali kana hadha al-hadithu sahiha baran dan maganar da aka yi akan abdullahi dan muthanna ba wanda hakan ya dan kofar da hadisin sa bai zama sahihun kai tsaye sai dai hasanun to da sai a ce isnadi ne sahih walakin karqala ibn ma'in laysa bi shay'in sai ibnu hajar yace amma fa ibnu ma'in yace abdullahi dan musanna laysa bi shay wa qala an-nasa'i laysa bi qawi to wannan sune suka rage darajar ingancin sa wa qala abu dauda la ukhriju hadithahu ni ba zan kawo hadisin sa ba wa qala saji yahya saji kuma yace fihi da'af yana da dan rauni lam yakun min ahli al-hadith bai daga cikin mazowa hadisi rawa manakira ya ruwaito abubuwan kyama wa qala al-uqayli uqayli kuma yace la yutaba'u ala akthari hadisi baya samun rakiya a cikin mafi yawan hadisansa wa qala ibn hibban fi thiqati ibn hibban bayan da ya kawo shi a cikin athiqat sai ce kuma rubama akhta wa wathaqahu al-ijli Abu Bakar al-Ijli ya amince da shi wa Tirmidhi wa ghayruhuma wa Tirmidhi da wani su fa hadha min ash-shuyukh alladhina idan farada ahaduhum bil hadithi lam yakun hujja kaga wannan mutumin ji Ibn Hajar ne hayin da yake magana idan ya kadaito da hadisi ba zai zama hujja ba amma yanzu mun ji bai kadaita ba saboda wannan riwaya ɗaya ce daga cikin riwayoyi guda biyu da ka sai a haɗa ya zama hasanun li kenan saboda wancan amma in ya kadaitu da riwaya wannan rubdugu da malamai suka yi mushi kaji tun daga kan ibnu ma'inin yahya eh, saji abu dawuda duka waɗannan Ukaili da nasa'i aƙalla malamai biyar suka haɗu akan cewa suna ganin rauninsa to idan yayi kadaitu da riwaya ba za a karɓa ba za a ɗan dakata tukuna amma idan wani ya rako shi kai sai a ce ba a samu matsalar da suke taka tsantsan game da ita intaha maganar da yake kawowa daga ibnu hajarin ta kare min من qawl قول ma'in huna laysa bi shay'in annahu يعني bihi تضعيف الراوي zahirin da ake tunani game da magana ibnu ma'ini anan in ka lura da cewa ga ire-iren maganganun da wasu suka yi akan mutumin ba su faɗi magana game da karancin hadisi ba sun faɗi magana game da meye game da rauni ko sai a karkata zuwa ga cewa ita ma magana dan ma'inu tana gangarawa ne zuwa ga wannan mashraba sai misali na hudu malam ya ce al hafidu jamaluddin az al al abdullahi ibn yusuf jamaluddin az ah, abokin abokin sai ibn hajar din nan ko a cikin nasbur raya fi takhrij ahadith al-hidayah kin littafin hidayah babban littafi ne na fiqh ainihin na na na, mazhabin Abu Hanifa to shine yake takhrijin hadisan yake takhrijin su a cikin Nasbur Raya wanda littafi ne mai matukar kima sosai a cikin harkar takhriji na hadisai Allah ya gafarta ma al-Imam Abdullahi bin Yusuf Jamaluddin Zaidai wanda ya rashi hijira shekara 700 da shekara 62 yanzu kamar kace shekara 600 kenan da 77 Allah ya gafarta ne khilal al-kalami 'ala ar-rawi sadda yake magana akan mai riwaya a cikin wani hadisi waye mai riwayan shine Abdurrahman bin Ishaq al-Wasiti Abu Shayba kenan ɗaya daga cikin rijalu Abi dawud da Tirmidhi qala qala Abdul Haqq fi ahkamihi sai zai dai yake cewa Abdul Haqq al-Ishbili ya faɗa a cikin al-ahkam yace Abdurrahman bin Ishaq huwa ibn al-Harith Abu Shayba al-Wasiti qala fihi ibn Hanbal wa Abu Hatim munkarul hadith malamai sun ce abin kyama ne hadisinsa wa qala ibn ma'in laysa bi shay wa qala al-bukhari fihi nazar kaga laysa bi shay'in anan ma tana nuni zuwa ga cewa rauni ne saboda ga maganar wani bayan ibnu ma'in shine ibnu hanbal da abu hatim da bukhari wanda dukan suke karkata zuwa ga rauni sai kuma warawahu ai haditha abi dawuda an aliyin fi wad'il yadaini tahta as-surra yana takhrijin hadisin al imam Abu Dawuda ne da yazo akan cewa a wajen sallah a wajen qabdu ana saka hannu ne a kasan cibiya wanda hadisi ne na farko tukun na garibi ne hanyar sa guda daya ce tace hanyar wannan mutum mai suna Abdurrahman ibn Ishaqa sannan hadisi ne mai rauni kamar da Imam an ya fada a cikin littafin ainihin Majmu' Sharh Muhazzab da littafin Sharh Muslim da Imam ainihin wato abin nan banda shi sai shi wannan zai da idan a cikin nasibin raya sai kuma al'allamatul albani a cikin aslu sifatun sala da kuma littafin abin nan littafin ba'ifa ta shi kenan a cikin lamba ta 5800 da lamba biyar da lamba 76 al-imamu al albani ya yi takrijin wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu yana saka hannu a kasan cibiya a wajen qabr irin ga wasu nayi musamman mutanen can al-sharqul aqsa irin yan tabligh nan da suke zuwa daga daga Afghanistan da Pakistan zaga suna sa hannunsu a kasan cibiyarsu hadisi ne munkari matnan wa sanadan sannan akwai hadisin da yazo kuma cewa akan cibiyar shi ma bai tabbata ba shi ma za'ifi ne abin da ya tabbata shine akan kirji wanda an samu wasu 'yan bidi’a da masoya zuciya suna amfani da waɗannan maganganun da ƙoƙarin sukan ƙabdu cewa wai akwai itirabi a ba itirabi wani itirabi idan an samu cewa isnadoji iri ɗaya ne wajen ƙarfinsu sun bambanta wajen riwaya sannan za a yi da'awar itirabi amma hadisan da suka zo a kan sanyawa a ƙirji hadisi ne tabbatattu a cikin Bukhari da Abu Dawuda da Musamman na Ibn abishe ba da littafin ainihin Sunan Kubra ta Imam Bayhaqi da makamantansu ina fata mun gane wannan karanta kuma karanta littafin sifatu sala ta Sheikh Al-Albani rahimahullah to da yazo yana takhrijin wannan hadisi sai ya ce a rawahu Ahmadu fi musnadihi wa Daraqutni thumma al-Baihaqi min jihatihi fi sunanihima da Baihaqi da Daraqutni a cikin sunan dinsu qala al fil ma'rifa la yathbutu isnadu bayaki a cikin al-ma'rifatu yace isnadin bai tabbata ba tafarrada bihi Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiti wa huwa matrukun abun watsi ne intaha wa qala an-nawawi fil khulasa wa fi sharh da muka ambata ko ah, da da khulasa banda ma wancan majmu' ah, da kuma sharh muslim yace huwa hadithu muttafaqun ala tadhifi hadisi ne da aka hadu akan raunin sa fa inna abdurrahman ibn isaqa da'ifun bil ittifaq malamin nan da ake cewa abdurrahman dan isaqa al abu shayba mai rauni ne da haduwan malamai intaha kalamu zaida'i fi nasbir raya maganar zaida'i ta tuke a nasbir raya والشاهد من هذا الكلام قول ابن معين في عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ليس بشيء abin da yake so ya kafa hujja da shi akan maganar da yake anan kar manta yana so ya tabbatar da cewa ne fadin haya dan Ma'inu laysa bi shay'in tana zuwa har ila yau da ma'anar rauni bayan zuwan ta da ma'anar mene ma'anar karancin hadisi yace shaidar anan shine ibnu Ma'inin ya ce laysa bi shay'in gashi ko mutum ya tabbata mai rauni ne fa zahiru ala ma yabdu annahu yuridu bihi da'afahu wallahu alam abin da ke bayyana yana so ya ce mai rauni ne Allah shine masani wa ala hadha yanbaghi an yuqala ƙarƙashin wannan dan haka sai a ce al-ghalibu min hal ibn ma'in annahu yaqsudu bi qawlihi laysa bi shay'in anna ahadithahu qalila abinda yake mafi galabaita al-aglab idan ibn ma'in ya ce bi shay'in yana nufin ƙarancin hadisai wa min ghairi al sannan kuma ana samun nadira yuridu bihi tad'ifar rawi yakan faɗa haka da nufin raunata mai riwaya haka za kuntu rajjahtu awwalal al-amr dama tun farko ni Abdul Majid al kenan zuwa ga haka na karkata fi bayanin muradi min qawl ibn Ma'in fi rawi laysa bi shay'in wajen magana da nayi akan bayanin ma'anar magana ya haɗa ma'inu in yace mai riwaya na laysa bi shay'in annahu yanbaghi an yuqala al-ghalibu annahu yuridu anna ahadithahu qalila cewa yakan zo mafi yawan lokaci da ma'anar cewa hadisan kaɗan ne wa min ghairil galibi yuridu bihi tad'ifar rawi sannan wani lokaci kuma ba da ma'anar cewa wato mai rauni ne summa tarajja inda al'ana ba'da ma waqaftu alaihi min shawahida kathira bi sa'suquha al-jazm bi anna qawl ibn ma'in fi rawi laysa bi shay'in ya'ni bihi da'af rawi wa qad ya'ni bihi qillata ahadithihi fi ba'd ar-riwayati ala haddi ta abir bin ya ce yanzu kuma sai na fahimci akasin abin da na fahimta da da yana ganin galibi mene ah, karancin hadisai a ah, laisal aglab rauni yanzu kuma sai ya juya ya ce galibi rauni laisal galib shi kuma mene karancin hadisai bayan shawahidu da ya samu da yawa na nuni zuwa ga rauni take nufi ita kalmar sirrin jayi shawahidu masu nuni zuwa ga cewa karancin hadisai take nufi ina fata mun gani wa qarsuktu fi fi ma sabaqa ta'liqahu arba'ata shawahida ala dhalika wa yudafu ilaiha hadhihi shawahidu al-kathira an-natiqa bi dhalika yace kaga dai ma na kawo maka shawahid guda hudu game da haka yanzu kuma zan kara kawo wasu ragowan shida kenan dan dama ya ce goma zai kawo wallahu a'lam sai al-imamu az-zahabi muhammad bin uthman bin qamayaz shamsuddin hafidul muhaddithina ba wa shekul mu'arrikhina rahimahullahu ya ce sanata tis'ina wa mi'a shekara ta 190 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi fiha fathu hiraqla fi shawwal a watan shawwal watan karamar sallah aka bude garin hiraqla wanda har yanzu sunan garin kenan yana cikin kasar Tunisia anan nan ainihin North African countries ƙasar Tunisia ana rubuta shi da yadda suke rubutawa H e r g l a hergla hergla ina fata mun gane h e r g l a aka suke rubuta shi da harafin abc ista'addar rashidu wa am'ana fi biladin rum a lokacin harunan rashid yayi shiri na musamman kuma ya nitsa ya shiga cikin kasashen da turawa ke mulki fadakhalaha fi mi'ati alfin wa bid'atin wa 30 alfa ya shiga cikin sojoji sama da dubu dari da kuma sama da dubu talatin da wani abu siwal mujahidi na tatsawa'an waɗancan sojoji ne combatants wanda suke da albashi da rijista da komai da uniform sojojin gwamnati banda 'yan sa kai mun ji a baya idan za a tafi jihadi aka hura kuban jihadi to ana samun mutanen gari ustazai masu neman shahada da ɗalibai wani lokaci ma da malamai da talakawan gari su mai su ɗauko ɗan marasu sai su shigo kamar yadda misali a ce idan ana aiki ga sojoji suna aikin da ya kamata ko za ga kuma wasu waɗanda ba sojoji ba suna taya su yan man owa yan civil defense ga sunan paramilitary da yan sa kai suna taya su ba da hannu ko dukan yan shi'a da makamantarsu ko mun gane to wannan su ne yan sa kai kenan to ire-irensu su kuma banda su a cikin lissafi dan ba su cikin rijista su wa batha jiyushahu ya sanya sojoji suka dinga shiga gari gari da lungu tughiru suna kai farmaki wa tagnamu suna iban ganima wa takhrubu suna rusa garuruwa walam maftataha herakla akhrabaha yayin da ya bude wannan garin saboda strategy na yaki sai ya ruguza garin gaba ɗaya ta da garin dan garin wani sansani ne na taruwan kafirai da suke training sojojinsu da kai musulmi farmaki da ka sai ga maslahar a rusa garin kawai a tada shi ya zama babu wani bukatuwa zuwa ga a ce bari a ajiye sojoji su tara wajen idan kuma har su waɗannan kafirai sun bukatu zuwa ga raya garin to za su yi aiki su daɗe kuma labari zai kai gare shi kafin su gama kuma gani da aka sai rusa garin gaba daya ya share shi amma daga baya an sake gina garin bayan shekaru da yawa wanda har yanzu na matsayin gari daga cikin garuruwa wasa ba a halaha. ya kama mutanen garin mata da yara kina matsayin bayi wa kana maqamuhu alaiha shahar kuma yi wata guda a garin wasarat firqatun wasu sojojin kuma suka tafi faftatahat hisna saqaliba suka bude ainihin hisn wato kewayayyen katanga suka haura kogin Mediterranean Sea wanda shine dama yake raba wannan kasashen North Africa da duniyar turawa a yanzu da ake cewa Europe Urba kuma gani suka haura zuwa saƙaliba isin saƙaliba yanzu ƙasashen slovenia kenan da bulgaria waɗannan guda biyu musamman su ne inda ƙabilun asaƙaliba suke da kuma belarusia belarusia shine aljazurul aswad aswad kenan wannan ƙasashen na wasu turawa ne wanda har yanzu zaka gansu daban suke da sauran turawa yana da kyau mu sani da cewa mutane da ake cewa turawa su ma ƙabilu ne daban-daban kamar yadda baƙaƙen fata ƙabilu ne daban-daban akwai hausawa akwai kannuri akwai fulani akwai zulu akwai suwahili akwai gasunan ah, cibuk gasunan kala daban-daban duk wannan kabilu ne amma jinsiyar bakin fata ta hada muku don ka ji kashin turawa akwai kabilu haka kaga akwai akwai ainihin wato dutch jamusawa kenan akwai saxons akwai britons akwai anglos akwai ainihin wato ah, algul galibi su ne asalin spaniards a yanzu akwai kabilu daban-daban su suna yabon mace junansu eh, yawanci saboda yarurrukansu sun mutu ne an samu manyan yarurruka na zamani irin turancin ingilishi irin turancin faransa irin turanci na italiya da makamantansu da portugal sun lashe waɗancan yarurruka ah, kamar da mu ma anan zaka tara galibin masu magana da harshen hausa suna claiming wasu yarurruka daban-daban a arewacin najeriya za su claiming su tubabe ne su nufawa ne su fulani ne su yan ah, zuri ne ko ga sunan gyare daban-daban amma kuma kowa hausa yake hausa ta lashe shi a cikin yaran da al'adun da suturar da abincin ci da kasar ma ko mun gane kuna kuna fahimta wannan da kyau to in ka je kasashen yarbawa ma haka ne akwai ƙananan kabilu da dama da yarbanci ya narke su a ijibu wadai da shaki da wata side da ina ne to wannan duka ɗabi'a ce da Allah ya mutane duk inda kai zaka iya samu ire-iren waɗannan so don haka ƙabilun da ake ce mu as-saqaliba wanda daga baya an shigo da su da dama cikin musulunci musamman lokacin gwamnatin abdurrahman eh, ibnu eh, mu'awiyata dakhil sarkin andalus na muce shi a baya ya je ya gaito su da dama saboda mutane ne masu basira da karfin jiki da karfin tunani ya ba su mukamai daban-daban don gudun kai ya saka larabawa wanda larabawa idan ya saka su kuma suna da tsumuhat akthar min zalik za su fara hangen kujerar shi saboda su ma ƙureshawa ne su ma yamanawa ne su ma abin nan ƙahatsaniyawa ne su ma suna ji da jama'a suna da abin nan suna da masu goyon bayan su sai dinga isti'ana da su a cikinsu ne ma har ya yi saɗaka da wasu daga cikin 'yan mata bayi a cikinsu har da wadda ta haifa mashi ɗan da ya zama shi ne halifa ma a bayan shi wadda shahararriya ce a tarihi ana ce da ta subuh shahararriya ce a tarihin rayuwarsa to akwai kuma waɗanda ya ba su gwamnoni da manyan mukamai wanda daga bayan su suka zama wasu sun fi karfin ma abin nan sun zama su suke da istiklali da daular. to galibi kabilu ne na a yanzu kasashen rusasshen Russia Slovenia abin nan Bulgaria abin nan kasashe irin su Belarusia ana ake samun ire-iren wannan mutanen to a lokacin suna da kasa wata ke kewaye da abin nan katanga ganuwa aka je aka rushe ta aka ci su da yaki wa firqatun da hisnal sifsaf wa makedonia kaji macedonia kenan yanzu wannan duk waɗannan ƙasashe ne a cikin rusasshiyar rasha a gabashin turai yanzu macedonia har yanzu sunanta kenan haka eh, abin nan da kuma wani tsibiri da ake cewa sifsaf wanda yake cikin ƙasar rasha ne shi ma bangare na rasha warakiba muhammad ibn ma'ayufin fil bahari fagaza qubrus fakharaba wasaba wa ahraka wa balaga sabiyu min min qubrus sanata 6000 10000 haka nan aka samu wani komanda mai suna Humayd ibn Ma'ayuf ya hau kogi ya tsaga dan Qubrus Cyprus kenan a yanzu har yanzu tsibiri ne da sai an shiga jiragen ruwa an ratsa wata ƙasa ce ƙarama mai albarka mai tsibirai da ni'ima da sauransu abin ban takaici da mamaki yanzu daga nan Najeriya ma ana zuwa ƙasan na daga ƙasashen da ake zuwa karatu jami'a wata yan karamar ƙasa ne zaka ji kuna kuna magana mutum zai ce ai ya tashi Cyprus yana yana daga kai yana murna wai shi shi ƙasar waje saboda mu mun zama wawaye mu yan Najeriya ba mu da hankali ma ɗiban duke mu kuma muna kai ma wasu suna gina al'ummas mu kuma muna ƙarin lalata ta mu Allah ya tsare mu ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da rashin hankali to Qobrus tsibirin Cyprus kenan wanda ɗaya ne daga cikin tsibirai a cikin Barul Abedul Mutawassit a lokacin ya hau jirage je kai farmaki na wajen ya rusa daular ya kama bayi ya kona cocina da wuraren gumaka ya kama ainihin wato bayi har bayi suka kai mutum dubu goma sha shida mutum dubu sha shida wa kana fihim askafu ibnu ulayya a cikin bayi da aka kama akwai babban fada rabaran fada ɗinsu mai suna ibnu ulayya fanudiya alaihi sai aka yi gwanjen shi aka ce wa zai siya wato yanzu wani wani bawa ne mai mai tsada kenan aka yi aka mishi auction fa ga alfai dinari suka sai kayan su a ainihin wato dinari 2000 fa ba asani furin jizya an ra'asihi wa imra'atihi wa khawasi shi kuma nikfor wancan sarkin Constantinople da yayin maharunar shi rashin kunya na mutu a baya ko shi kuma ya aiko da jiziya ta kan shi da kuma ta matarsa da duk sauran ministoci da ainihin wato SASA da masu sauransu masu ba shawara su ne khawas fakana zalika 50,000 dinar ya yi da dinari 50,000 kama a ce miliyan 50,000 wa ba a fa'ilar rashidi ya lahu ya aiko da rashid sako cewa ya kwafa ya tuba ya bi Allah ya bi haruna rashid wa yalta minhu kuma yana roƙon shi don Allah ya taimaka mashi. Allah yi khuriba husunan don Allah da gari kaza da gari kaza don Allah yana neman alfarma kada a rushe gano su fashtarat alaihi rashidu Allah yu amira hirakla rashid ce to da sharadin garin hirakla ban yadda ka mai da shi gari ba a bar shi a yadda yake matsayin kharab wa an yi humala fil ami alf dinar kuma cewa duk shekara za a kawo mashi dinari 300 a matsayin jizya suka yadda sannan aka yi wannan yarjejeniya wa katabani ilai nukufar ya rubuta wasiƙa zuwa ga haruna rashidi ce amma ba a fa'ila fali ka haja ranka ya daɗe ina da wata bukata an ta habali libni jariyata min sabi hirafala don allah ka taimaka ka ba ni kyautar wata baiwa daga cikin bayan da kuka kama a hirafala wadda baiwa ce zan ba ɗana kuntu haɗabtu halau kafin ka kawo wannan farmakin na riga na nemi aurenta ga ɗana sai aka zo a kamata fa as'ifni biha kai muna agaji al kai muna agaji ka bani kyautata ka dawo min da ita azu mutumin da yake cewa zai rashin mutunci yanzu ya gano kuran shi kisa haruna rashin kamar da muka fara farko turawa sun san da labarin shi har yanzu akwai labaran shi da yawa da yawa a cikin dafan turawa suka rubuta suna suna girmama shi fa ahdara da jariya rashidu yasa aka dauko ta daga cikin ainihin karabkar bayi da aka kama fa zuyyinat aka yi mata irin kwalliya amarya ma'ana aka yi mata wanka aka yi mata kitso da kunshi irin na amare da duk wani makalamakalan makalen kayan kwalliya na gwalagwalai da riguna da sauransu wa ursila ma'aha eh, suradikan aka aika ta tare da ainihin wato suradikan tare da convoy na ainihin hemomi kama a ce motocin daukan amarya na fata mun gani wa tuhafan da kyaututtuka irin kayan da aka san ana kai amarya da shi kama a ce kayan abin da mai nake nan gara ko tare da gara kama a ce ya aure da ashin wa a talik forun da rasul 50 alfa wa 30 mi'ata thaubin wa barazina wa buzza da aka aika dan saƙon da ya je da wannan tafiyar shi kuma wancan sarki ya ji daɗi sai ba shi kyauta ainihin wato dinari dubu talatin da kuma kamsina hamsin dubu hamsin kai ko wa hamsina mi'ata thau da kaya set set ɗari uku salasina mi'a set ɗari uku na kaya wa barazina da kuma ainihin alfadarai shine barzun ko dai ka ce alfadari ko kuma ana cewa doki wanda ba balarabe ba galibi dai amma alfadari aka fi nufi da su suna hawa alfadarai din ya ba shi alfadarai da yawa wa buzza da awakai ya hada mishi goma ta arziki kenan shi ma ya ji tukuci ko wa fiya tufiyal faqihu asad ibn amr wannan labarin yaki ne a wannan shekara da aka yi sai kuma babban malamin fiqhu asad ibn amr al balahi al-kufi sahibu abi hanifa wa qadi bagdad alƙalin bagadaza bayan rasuwar wato abu sufal qadi kenan duk da yake shi ma yayi tanazuri daga alƙalancin kafin ya rasu shi ne Asad bin Amr al-Balakhi wanda shi ma ɗalibin makaranta Abu Hanifa ne mutumin ƙasar ainihin Balakh ya zauna Kufa ana mashi alkunya da Abul Munzir yana da yawan hadisai kuma ya alƙalanci game da muka ne farkon wanda ya fara tattara fatoyin Abu Hanifa cikin littafi al-Imamu Abu al-Farra yayi yi sa a cikin littafin Tabaqatul Hanabila har ya bayyana cewa Ahmad dan Hanbali ma yi riwaya daga wannan malami وفيها قارئ مكة في زمانه Isma'il بن عبد الله ابن قسطنطين سيكما ainihin wato malamin kira a ƙasan makka a zamanin da yake rayu rayuwa shine Isma'il ɗan abdullahi ɗan ƙustantin abu ishaƙa al-makki al-makhzumi maulahu wanda yake bararren bawa ne na banu makhzuma al-ma'rufu bil qust ana mashi lakabi da qust qust shine turaren wuta wani turaren wuta ne da suke samo shi lokacin da kasar inda mai kanshi ana cewa kustu da ƙafun da ta'un ana cewa kuma kustu kus a sa kafun da kuma tu ko du a ƙarshe duk suna faɗa haka eh, eh, turaren wuta ne sananne a lokacin ana cewa ana mishi wannan Wala walahu 90 sana ya rasu ɗan shekara 90 wa huwa akhiru ashabi ibn kathir shine ƙarshen ɗaliban ibnu kathir malamin qira'a wafatan wajen rasuwa qara alaihi shafi'i wa jama'a al-imam shafi'i muhammad dan idris rahimahullah ya koyi karatun qur'ani a gun wannan malami da shi da wasu malaman Wafiya fiha abu ubaidah al Haddadu al-basri nazil bagdad hakanan kuma wanda ya rasu a wannan shekara daga ciki akwai abu ubaidat al-basri al-haddad wanda ya sauka kasar bagadaza wasmu abdul wahid ibn rawa an aufin al-arabi wa idda abu ubaida ah, abdulwahid ibn Wasid as-suddusi yana da riwaya daga ibn aufin al-arabi ah, wannan bai daga cikin ah, malaman hadisi wanda suke da hadda amma dai yana da riwaya sahihai ta hanyar rubutu amma baya haddacewa kamar yadda malamai suka fada wa fiha ubaidah ibn humayd al-kufi al-hadza sai kuma ubaidah ibn humayd ibn Suhayb al-kufi al-hafiz al-hadza wanda ake mishi lakabi da al-hadza zahabi yace lam yakun bi hadza ba shushaila bane irinsa irin Khalidun al-Hadza Khalidun al ba ainihin shi ma mai sai da takalmi bane ko kukiyar takalmi amma ana ce mishi haka halidu ibn Mihran saboda yana zama tare da su lakabi irin wannan yakan kama mutum sai a dauka sana'a shi ne suka ji an ce wana wana suka ji an ce direba sai ba direba bane ala sunan wani wanda wani wanda ya gada ne ko kuma sunan wani ne can nesa ko gaji ana cewa wani alhaji ashe ba mai kuɗi ba ne sunan wani alhaji ne aka samu shi ko ko malam yanzu 'yan siyasa nan gudana ake cewa malam amma wani sala ko una hadisa bai iya wani halaba ga malamin lissafi ne wani malamin physics ne wani mahala malamin yan wiwi ne ko mun gani da irin wannan sai an bincika yasa malaman hadisi suke bincika dalilan alqabu dan suna taimaka wajen fahimtar asalin wada'a gashi kuma ɗabi'ar mutanen eh, eh, duniya da wuya ka samu a cikin larabawa dai a waɗancan nan ka samu mutum da bai da lakabi kusan kowa na da suna fiye da ɗaya kamar yadda wata wa muke da shi a irin yanayin rayuwa ƙasa hausa ko arewacin najeriya to da haka dole sai an bibi tarihin laƙubban me ya sa ya aka yi aka same su kuma me ya jawo aka same su in ba haka ba ana iya kuskurance ma'anarsu da dama ana iya kuskurance ma'anarsu ina fata mun gano kai ba laƙuba ba har sunaye ran da nake ba mu labari a wani katu ne game da sunan wannan mutumin da ya rusu anan tuni wanda Allah ya gafarta mishi Alhaji Sula Ringin kaga da kaji wannan me zaka fara tunanin mutumin Ringin ne a jihar Jigawa inda an saba a wana wane kusada wana wane a ce eh, eh, eh, bakura wana wane jibiya ko ya kasai mutane musamman yan bokon da suna hada su da sunayen garuruwansu ko to da kaji wannan mai zaka tsammani kawai mutumin ringin to ni da kaina na je ne wannan tambayar jama'a ba labari ba a ringin na tambaya ina ne gidan ko zuriyar su da ringin sai aka ce ina ai ba a san wani su da ringin ba ce a wani mutum ne fa yana da zuriya a zariya kunji kunji kunji sai aka samu wani mutum da ya rade a duniya sai ce shi ya san labari ai ba mutumin ringin ba ne abin da ya fara faɗaki ce amma mutumin kano yana karantarwa a makarantar boko da aka bude sabuwar makaranta da yana zaune a ringin an kawo shi malamin makaranta boko a ringin da aka bude sabuwar makaranta a wani kauye da ke gaba da ringin sai aka mai promotion aka ba shi headmaster sai aka kai shi wancan garin to mutanen wancan garin ne suke ce mishi sile ringin kama ce sile mai zuwa daga garin ringin da ya kaura dawo zariya kuma shi ne sunan ya bi shi na zin yayin shi ba kwasa wani tarihin ba to irin wannan in kana da yawan tambaya zaka ji su da yawa kaga malam sa'idu mai kwano wannan na gusau hafizahullah na taba tambaye shi me yasa yake ce mishi mai kwano in ka ji kwano me zaka fara tsammani kwanan cin abinci ko to ba kwanan cin abinci bane kwanan rufi rufin ne zinc ne kuma baban shi ne ke sai da kwanan ba shi ke sayarwa <laughs> kaga irin wannan suna nan da yawa a cikin sunayen mutane da haka in ka ji lakabi a gun malaman hadisi musamman sai an bincika ya aka yi me yasa aka same yana daga cikin fa'id da ake bincikawa mun yi magana akan wasu malamai da ake ci musu wana wana annahawi wanda kuma ba nuhatu bane kalla mutum biyu dan itina waɗanda jinin wani mutum ne mai suna Uthman bin Nahab zaki ci musu annahawi agar da mun ji nahawi me zamu fara tunani malamin nahawi Allah shi kyauta da haka wannan da yana tabbata mana da abinda malam ya sa faɗa mana anan mal albani Allah ya gafarta mai cewa in zaka harka hadisi sai ka nutsu ba ta son gaggawa saurin yanke hukunci sauran conclusion ba ta bukata haka idan kai mai gaggawa ne to nemi wani abu can da je ka koyi tukin mota shi na yake son gaggawa ko dan kai maza ka ka zubar ka zo ka diba ka zubar ka wata ta zubar da ku kai da su gaba da Allah ya sani walahu bid'un wa sab'u wa 80 sana ya rasu ya da shekara 80 da wani abu rawa anil aswadi bin qaisin wa mansurin wal kibar ya da riwaya daga aswad dan qais da mansur da manyan malamai bukhari ya fitar da hadisin da al arba'a wa kana sahiba qur'anin wa hadithin wa nahwi malamin qur'ani ne malamin hadisi ne malamin nahwi addabal amina ba'da al-kisai bayan rasuwa al-kisai malamin su amin shi aka ba ladabtar da amin koyar da shi muhammad al-amin halifan banu abbas ya koya mai karatu aka ce har zuwa suratul hadid sai sai aka aka bashi kuɗi masu yawa Haruna Rashid ya bashi dirhami 70 ya karbe su kenan da 'yan kwanaki bai samu halin kashe su ba Allah ya mai rasuwa Allah ya gafarta mishi wa fiha Umar ibn Ali al-Muqaddimi Abu Hafs al-Basri kana hafizan mudallisan wa kana yaqulu haddathana wa yaqulu sami'tu thumma yaskutu thumma yaqulu Hisham ibn Urwa wa yanwi al-qata' malami wanda abin mamaki yana da gaske rijalul jama'a babban malami ne shine Umar ibn Ali al-Muqaddim Umar ibn Ali ibn Ata ibn Muqaddim shi zaki ce mishi al-Muqaddim Abu Hafs mutumin kasar Basra malam yace kana hafiz babban malami ne mudallisan amma mai magudi yana yin tadlisin da ake cewa tadlisus sukut kamar da al-Imam al-Imam Ibn Kathir ya bada labari a cikin al-Ba'ithul Hafiz da kuma ka karanta littafin Ashekul Albani a cikin ad da littafin Tabaqat Ibn sa'adin Al-Misri da wasu littafai waɗanda ba waɗannan ba kamar littafin Lisanul miza na Ibn Hajar sun yi bayani akan abin da yake magudin da yake amma daga karke abin da aka tike kamar da Zahabi yake cewa an haƙura an ɗaga masa ƙafa saboda Bukhari da Muslim sun fitar da riwayas amma kamar da Ashekul Albani yake faɗa riwayarsa a wajen Bukhari da Muslim sai an tantance me yasa idan ya zo sai ya ce haddathana sai shuru sai ya faɗi mai raunin a cikin shirin sannan sai ya ce hisham ibn urwa sami'tu sai shuru sai kuma ya ƙara faɗan wani shi ne suka ce kana yudalli su tadlisa sukut shi aka sani da wannan wannan mugun ba gudi ne amma da haka ya hadisi a cikin bukhari da muslim dan yi tana da gaskiya da san shi a cikin bukhari hadisin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alamunce mun abin da ke tsakanin labbansa da abin da ke tsakanin cinyoyinsa na alamunce masa aljanna ma'ana wanda duk ya daina cin zarafin mutane kuma ya ki yin zina Allah ka tsare wannan malami shine yace yana yin yana yin tadlisi qulu haddathana wa yaqulu sami'tu thumma yaskutu thumma yaqulu hisham ibn urwa wa yanwi al yana nufin isnadi ne munqati wa fiha ata'u بن مسلم الخفاف كوفي صاحب حديث ليس بالقوي نزل حلب رواء محمد بن سوقة وطبقته سيكما أينه واتو مالا مسلم عطاء بن مسلم الخفاف أبو مخلد كنان mutumin ƙasar kufa wanda ya zo na ƙasar balagh ibn hibbana ya kwararo shi a littafin al ya ce min ahli halab asalin shi mutumin ƙasar halab ne yarwi anil a'amash wa sauri yana da riwaya daga a'amash da sauri inji al-imamu ibnu hibban al-busti yace warawa anhu al-bagdadiyuna ko al-iraqiyuna in ba na manta yace mutanen iraqi sun riwaya daga gare shi wa ahlus sham da mutanen sham sai yace kana shaykhan salihan malami ne mai kirki mai kan gado me ya faru da shi da fana kutuba ana zaune lafiya sai je ɗauki littafan shi gaba ɗaya sai tona rami sai ya birne su malaman da suna yin haka kamar da kake da takaddun da ka gama amfani da su sai a kona ko su kuma histona rami sai su birni da ya haka kuma sai ya buƙaci ya karantar da hadisi shine ibnu hibana yace thumma ja'ala yuhaddith sai kuma ya ci gaba da koyar da hadisi fa kana ya'ti bi shay'i sai yana zuwa da ruwaya ala tawahhumi a bisa ko haka ne ko ba haka bane wa yukhti'u wa yagratu kathira sai yana kuskure yana bankaura da yawa fakafural manakiru fi hadithi yace da aka samu munkarai da yawa a cikin hadisan shi daga nan kuma wa batal da ihtijaju bi haka al-imamu ibn hibban al-busti ya faɗa ko ta magana makamanci wannan a cikin kitabul majruhina min al-muhaddithina wal maturki na fata mun gane wannan da aka mutum ne mai rauni da kaga hadisin shi fadrib bihi urdal ha'id wa fiha humayd ibn abd ah, ar Humaid ibn Abdurrahman ibn Humaid al-Ru'asi kenan al-Kufi wanda ya daga cikin rijalul jama'a rawa an al-A'mash wa tabaqati wa qala Abu Bakr ibn Abi Shayba qalla man ra'ay qalla man ra'aytu mithlahu yace kadan ne irin waɗanda na gani irinsa limami ne a masallacin Masjid Waqi ibn jarrah wa fiha Yahya bin Khalid al-Barmaki tuwfiya fi sinin Rashidi wa lahu 70 baban su waɗancan da aka kashe su ko yahaya dan khalid babansu ainihin wato mai sunan shi ibnu khalid ibnu yahaya khalid ibnu yahya ibnu khalid da yan uwan rashid din nan na shan nono waɗanda ya kashe su ya ya tarwatsa su maduke su to wannan kamar ka ce abuhu ne mai raba'a kenan baban yahya ibn khalid ya mutu a cikin gidan yari wanda rashid ya kulle shi yana da shika ta sani Allah ya tsare mu sanata ihda wa 90 wa shekara ta 191 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wafiya tufiya salamat ibn al-fadl al-abrash qadir ray wa rawi al-maghazi an ibn ishaqa wa huwa mukhtalafun fi al-ihtiyaj bihi walakinahu fi ibn ishaqa thiqa wannan mutumi ne ya da riwaya cikin littafin Abu Dawud da Tirmidhi al-Imam ah, ah, al-Bukhari ya ruwaito ya kawo sunan shi a cikin kitabu du'afa hakanan al-imamu al a cikin nashi addu'a fa'ul maturkin dan mutum ne mai rauni sunan shi salamatu ibn al-fadl abrash alqalin rayu wanda ya roto magazi daga ibnu isaka amma game da ibn isaka shi amintacce ne don ya lazumce shi kwarai da gaske wa fi imam abu abdullah abdurrahman bin al-qasim al'utaki maulahu al misriyul al sahibu maliki. ɗalibin maliku ɗin nan ibnul qasim mai riwayan mudawana a wannan shekarar shi mai rasu yana daga cikin ɗalibai mafiya ikhlasi ga maliku wanda yake da biyayya da jin kai da girmama malamin sa Imam Malik ya shekara ashirin a gaban Imam Malik bai bar ƙasar Madina ba sai bayan mutuwan Malik ba ya kan kanshi ba kuma da zai taho dukiya ce ita mai yawa wanda zai ci abinci ya biya bukatunsa don kawai koyi karatu Allah ya bashi basira da kwakwalwa mai ja ya haddace kusan dukkanin ilimin mazhabin malikiya don haka ya zama umda abin dogaro ko malami ne wanda yake wato mai zuhudu da takawa mai gujewa sarakuna ba a san shi da zuwa gun sarakuna ko kan san kyauta a hannunsu ba sannan kuma ya kasance jarumi ne mai faɗan gaskiya sannan kuma mai kyauta ba maroci ba malam ya ce walahu sittuna sanat ya mutu ɗan shekara sittin wa an faƙa amwalan kafiratan fi talabil ilmi ya ce da dukiya mai yawa wajen neman ilimi wala zima malikan mudda ya zauna da maliku zamani mai tsawo shekara 20 kamar yadda muka ji wasu alahu an da qa'iqil fiqh ya tambaye shi game da mas'aloli masu yawa a fiqh wa fiha yana da riwaya a cikin bukhari da sunan abi da sunan da sunan nasa'i bukhari da nasa'i wa fiha al bin musa ash-shaybani shaykh marwa wa muhaddithuha wa sinan wasinan min qura marwa as-sinani da aka ce irtahala wa kataba al-kathira wa haddatha an hisham ibn urwa wa tabaqati wannan malamin suna al-fadl ibn musa wanda ya da gaskiyar talul jama'a shi ma a wannan shekara ya rasu ana ce mishi as-sinani shekhu marwa malamin kasan marwa wa muhaddithuha malamin hadisin kasan marwa wasinanu min qura marwa Sinani wata alƙariya ce daga cikin alƙaryun marwa irtahala wa katabal kathira yayi yawo a duniya ya rubuta hadisai da yawa wa haddatha an hisham ibn urwa wa tabaqati yana da yawan mantuwa a cikin fira da labarai ba a cikin hadisi ba a ana ce mishi abin nan mai yawan mantuwa ya kasance in za in za aka siyo mishi bawa ko aka mishi haihuwa sai ce a bashi wani suna wanda an san ba zai manta ba ya kamata suna ƴaƴan shi sai a nemi wani suna wanda ba zai manta shi ba saboda sabon shi da sunan sai a sa ma yaron ko a sa ma bawa wa qala abu nu'aym al-kufi ah, huwa athbatu min ibn al-mubarak ya fi gudun mubarak karfin hadda wa qala wakiun a'rafuhu thiqatan a'rifuhu thiqatan sahiba sunna na san shi amintacce ne malamin sunna wa fiha muhammad ibn maslama al-harrani al-faqih muhaddisu harrana wa muftiha a wannan shekara har ila yau muhammadu dan maslama al-harrani malam eh an salama ko al-harrani shukran lahu malamin kasar harran garin su ibnu taymiya kenan harran yana tana cikin kasar turkiya ko kuma kace yankin kurdawa dake cikin kasar iraki dan ibnu taymiya ba kurde kabila su kenan dama a tarihi jaruman mutane ne kun san yadda zaka ana rigima tsakanin iraki da turki da turkiya akan kurdawa yan kurdistan wanda wani yankin ƙasarsu ya faɗa ƙasar iraki sannan suna da kuma jinsi da mutanensu a cikin ƙasar turkiya wanda kawai iyaka ce ta raba su kamar yadda za samu misali yanzu akwai hausawa masu yare iri ɗaya amma wasu a jihar kano wasu a kaduna wasu a makarfi wasu a ta bayan makarfi zare waɗanda can yankin eh, eh, eh, binnan ƙananan hukumomin ƙasar kano sai ka kuma al'adar su hakan ka je gombe da bauchi za ka gani hakan ka zo can wajen arnan filato da arnan kudancin kudu za ka irin irinsu daya amma an zo an shata wata boda an ce ba ɗaya ba ne su irin haka aka yi ma 'yan kurdistan kurdawa sai ya zama wani bangare ya fada ƙasar turkiya wani kuma ya fada ƙasar iraki da aka ba ga hannun turkiya ta da interest akan rikicin iraki da kurdawa irin rikici ne na najeriya da biafra wasu suna neman yanci su fita daga ƙasar asalin ƙasar kuma ta ƙi yadda to harran kenan garin su ibn taymiya kenan sun gudu ne daga garin sakamakon tatar da suka kori iyayensu a wannan garin wannan alƙali yake kuma anan ya rasu Allah ya gafarta mishi rawan hisham ibn hibbana wa tabaqati qala ibn sa'd kana thiqatan fadilan lahu riwaya wa fatwa ibn sa'd yace amintacce ne mai daraja yana da hadisi kuma yana da fatawoyi wa fiha makhrad ibn al-husayn al-azdi al-muhallabi al-basri nazirul misisa wa kana min uqala'i zamanihi wa sulaha'i sai malam makhlad dan Hussein al-Azdi jikan Muhallab ibn ah, ah, kuma wanda ya sauka ƙasar misisa sai cikin ƙasar Turkiya din kenan yana daga cikin mutane masu hankali masu nagarta a zamaninsa yana da riwaya a cikin sunanu ah, al nasai Abu Abdurrahman da kuma littafin kitabun tafsir na ibnu majata na ba ta mun gani wa fiha ma'mar ibnu sulaiman ar-rikki rawa an isma'il ibn abi khalid wa tabaqati sai kuma ma'mar ibnu sulaiman ar-rikki daga cikin rijalut tirmidhi da nasa'i da ibnu majah yana da riwaya daga Ismail ibn Abi Khalid da tabakarsa wa kana min ajilla'il muhaddithina na daga cikin manyan malaman hadisi zakarahu al-Imam Ahmad imam ahmad ya ambace shi fa zakara min fadlihi wa ya ambaci fallarsa da kwarjininsa qala abu ubaidin kana min khairi man ra'aytu na daga cikin mafiya alkhairin mutanen da na gari inji abu ubaidin sai ainihin usul fiqh malam ibn al-juwayni yace al-ijma'u taruwar malamai akan wata mas'ala wa amma al-ijma'u fa huwa ittifaqu ulama al-asr ala hukm al-haditha shine malaman zamanin malaman da abin ya faru ko malaman da suka biyo bayan zamanin da abun ya faru su haɗu akan wata haditha cewa ga hukuncinta ko ga ma'anarta ko ga fassararta ko ga yadda ya kamata a mu'amalance ta mu kiyaye wato wata ƙabiya da ta faru wadda a baya babu ita sai a samu malamai su haɗu kan cewa ga yadda ra'ayi da ita wa na'ani bil ulama'i idan muka ce malamai inji ibnu juwaini da kanshi yace al fuqaha malaman fiqh masana fiqh waɗanda suka san usulul fiqh da hadisi da mustalah da qawaidul fiƙihiyya suka iya ciro hukunce hukunce da iya istinbat da ba da fatawa da kaiwa da kawowa a cikin ilimi fuqaha nan karka fara tunanin wanda ya iya risala ko iziya ko wanda yake karantar da muktasar ko ainihin wato lawali da sani ko qurtubi ba su waɗannan sunan su mutafaqqiha ina fata mun gani kamar yadda duk masu karantar da qur'ani ba sa cikin muqri'una amma me sunan su kawai wani ma za ka ga mulaqqin ko kuma a ce alal aqal qari ne mai koyar da hadda ko malamin allo amma bai kai daraja a ce ya zama irin su warshi ko irin su ibnu kathirin ya zama muƙuri ko kamar ko mun gane to haka wannan ma waɗannan malamai da aka ce anan malaman fiqh masana masana na gaske wanda kowa a cikin su hujja ne a cikin ilimi su ne suke yin ijma'i ijma'i jama'a a tarihance baya faruwa ta hanyar mitin ya kamata mu gane wannan mitin da za a kira ƙwarya-ƙwarya ko na duk ƙasa ko na duk duniya da sunan conference ko seminar ko symposium ko colloquium ko mai ma aka kira shi da suna daga cikin academic title da ake bashi tattara malamai a cikin ku zo ku yi mana nazari akan kaziya kaza ku ba da hukunci amma in ya faru a irin haka ɗin, ba za a ce ba za a karɓa ba sai dai muna so mu fahimci a da can baya daga cikin al'adun malamai yin irin wannan taron na ce da muna nufin da da zamanin salaf atba'u tabi'ina ta ta atba'u tabi'ina faman dunahu amma daga shekaru 500 yo kasa nan ana samun irin wannan malamai sukan yi mutum karkashin wani sarki ko wani shugaba ya ba da ainihin doka cewa a hada a tattauna ko kuma su da kansu ga dacewa haka in su tattauna kuma su ce ga karar da su da haka ba za a ki karba ba don sun yi haka wallahu a'lam malam yace wa na'ani bil haditha al haditha shar'iyya muna nufin haditha wato wata ƙabiya wani event wani ishu abinda ya shafi shari'a ya ya za a yi da shi a shar'anci an samu an kawo musulmai wani sabon abu da ba su san shi ba ko wani sabon abu ya taso a cikin al'ummar musulunci wanda ake bukatan a san hukuncin shi game da shari'a ba a da hukuncin shi karara don bai da nassi da ya haramta alal misali babu irin zamani da ake bukata zuwa ga musulmai irin rayuwar da muke yanzu saboda musamman rayuwarmu ta zama rayuwa ce ta taba'iyya mun zama subjugated muna bin wasu ne wasu kuma kafirai ne batattu ne ba ruwansu da Allah ba ruwansu da lahira da ka da abin da ba su tunanin maslaham duk da mu ne mu musulmai mu muke constituting wato laja abin nan percentage na consumers din services din su da goods din su da products din su amma ba sa considering cewa mu a matsayin mu na customer muna da ainihin wani psychology muna da al'adu kuma akwai bukata a kula da su wajen yin abu ba sa considering wannan me sai considering kawai ka'idojinsu na open market na ainihin ka'idojinsu na capitalism ka'idojinsu na demand and supply su suke considering kawai na ainihin multifaceted market to da haka sai zama kullum ana kawo mana abubuwa waɗanda suke da buƙatuwa zuwa ga mai malaman ba za su ce akai tun daga kan abubuwa consumables abubuwan da muke ci sawa'un abinci ne ko abin sha ko other consumables sawa'un drugs ne ko kayan shaye-shaye da tanɗe ko wasu abubuwa makamancin waɗanda duma da buƙatuwa a zuwa ga hukunce-hukuncensu da mu'amalantarsu haka suturu da ake sanyawa haka al'adu da suke da alaƙa da rayuwa kamar yadda ake gina gidaje ko yadda ake hawa ababen hawa da makamantansu haka abubuwan da suke da alaƙa da yadda ake kallon rayuwa kamar tsare-tsaren tattali tsare-tsaren ilimi tsare-tsaren noma da kiwo da kiwon lafiya da makamantansu in ka kalli duk waɗannan sectors ɗin suna cike da abubuwa baƙi a addinin kuma ba mu san hukuncinsu su ba da dama ka ɗauki misali yanzu kawai harkar lafiya da magani da noma da kiwo ina hukuncin zar'ul a'ada da ake mutane transplant ina hukuncin na wani ya mun tambaya da ƙasar waje ma ya bugu mun tambaya akwai wani magani da suke ake yi na dabbobi ne veterinary rago amma sun tabbatar da ana yin shi ne da sassan jikin aladi ana ba shanu su tanda su dinga lasa yana musu maganin wani cuta na ce ban sani ko ya halasta a yi amfani da shi na ce ban sani ba ban taba ji ba a wannan fatawa ce ta malamai ku ba bukata ka ce duk da ban taba karantawa ba amma dai inda dai shanu ba mutane ba ne haramta alhanzir ga mutane ne ina ganin ya halasta a wannan girin gidi ne. mutane kuma suna yin shigo to ina hukuncin wani ya bada kyautar zuciyarsa ko kodarsa ko kwakwalwarsa ya ce a aji a laboratory ko a sanya wa wani mai bukata ko wani ma kwanaki ya bada kyautar duka kanshi ko kuma ce iyayensa suka bada kyautar kansa yayi hatsari ya samu damage wanda ba zai iya rayuwa ba amma an sa shi akan life support machines shekarar shi takwas akai sai iyayen shi suka ji labarin wani shi kuma kanshi ya ragwargwabe ana neman kai za a canza mishi sai suka bada kanshi kaga mu a musulunci ba da kawai game da cewa hurumin gabobi ko na mai rai da na mata ce ɗaya ne to ina hukuncin wannan da kuma masari da ke biyu bayan haka ina hukuncin abin da ake yi misali yanzu na haihuwa mutane suna iya determinin ɗin me za su haifa sex ɗin yaron yaushe kuma ɗaya ko biyu mutane suna iya wannan suna iya kuma a baddan a cikin mahaifa ta uwar uterus ɗinta ko ko aje musu a mahaifa artificial suna iya determining ɗin kuma yaushe suke so ta haihu edd wani irin mani suke so nasu na kansu ko sun ga wani suna son iri duk ana yin wannan <laughs> a duniyar nasara hatta idan zayyanat kenan ko hatta idan aka ratar ardu da hurufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha ataha amruna laylan aw ina hukunci waɗannan abinda muke ci na hybrids wanda babu masani ba muna ta ci da kaji da catfish da kwai ɗinnan da muke ci yanzu har da shanu da raguna duka ba na Allah da ba ne faɗa da Hausa eh ne cloning ake yi ko yes a nan nan Kano mun taɓa zuwa da yara excursion wani gidan gidan kifi ko gidan kaji ne dan ce da dadewa ya kai shekara goma yanzu muka tara ana yi da ido na gani yadda ake yadda ake fada cikin catfish a cire gaba ɗaya wannan taron kwan da ke cikin cikinsa sai a ya a zuba shi kamar da ake zuba abu a kwami in ba a yi yafe yadda ake zuba iri sai a zuba shi a cikin wani ɗaki mai duhu kuma ɗaki mai du yana da raga-raga da aka zuba mashi zai makarƙare a cikin raga sai a rufe 24 hours kawai za a zuwa a ke a kifaye a je a zuba su a cikin pond ci gaba da rayuwa ya ce kuma wannan kifan ya kwaya daya ana iya mata ɗinki irin na likita a sake ta kuma ruwa guda ɗaya aka yi mata haka akalla su uku kafin ta zama cs ɗin ya mata yawa kenan yanzu ko wannan na gani da idona ne zama ba labari kuma ya fi shekara goma da gan shi to duk irin wannan na hukuncin su kifi da zai girma dare daya kaza yanzu ta turawa akwai mai girma a sati allura kawai za a dinga banka mata da magunguna na chemicals kuma suna da illa ga halittar jikinmu ga ainihin asalin ƙwayoyin halittarmu wannan suna da gaske abinda suka haifar da dama daga cikin cancerous diseases da ba kansu ba to kaga musulunci kuma da kawai da amma game da fasit mu muqaddamu ala jabil masalih da ire-iren su shi za ka haramta giya saboda a cikin ta da akwai manafi'u ko amma fihi ma ithmun kabirun ko kathirun aw waya saboda kallon ithm din game da giya da caca aka ce haramun ne aka kau da kai akan manafi'u din wanda dan manafi'u shine ka dan ji ka dan ji natsuwa ka dan manta da damuwar duniya ka dan shiga wani alamul khayal na dan awa daya biyu sai ka dawo kuma ka ci gaba da damuwarka ko kuma idan caca ce zaka faɗi yau da ne kuma zaka ci riba kaga shine manafi'u din wasu yan amfanai jam'u qilla to wannan suna nan da yawa jama'a a cikin akwai su da ake yin su da mawat da materials wanda suke basu halasta a da su a musulunci akwai su kamar belt da eh, abin nan eh, abin idadin nan mai ake ce mashi classes ko spaces ko band da ake ɗaurawa ko shi kanshi material ɗin ɗinki ɗin da kyalle haka kayan abinci spices da makamantansu akwai wanda ake saka wasu ƙwari ko wasu halittu ko wasu mawad ba a san asalinsu suna nan da yawa in fact mu nan da ma sauƙi musulmai wanda ke rayuwa a Urubba da Latin America da asia su suka fi kowa shiga cikin wani fitintuna saboda suna rayuwa a kalbul mashakil kullum suna bugowa malamai a kasashen makka da misra da ire-iren su waya da tambayi za ka dangane sa a intanet akan waɗannan fitintunan da balawai to ne ya kai su dole ne rayuwa a ƙasar kafirai wasu fa sun yi ƙaura ne gaba ɗaya ko nan ƙasar yanzu mutane ba su gushe ba suna ƙaura zuwa kanada zuwa amurka zuwa eh, bulgaria zuwa uruguay zuwa dubai da makamantansu kuma hakan ana ganin wata falalaci ce kamar tsallaka sarari haka ake gani falalaci. kai ma da kasan wani wanda ya san sirikin wanda yake kasa kai ma kalma wani kacce ce ai akwai wani da ya aure kanwarwa ne abokinmu suna can wallahi a a durham ko a abadin kai ma ka dinga mushi message whatsapp kana kana kuri wannan mutane suna bani mamaki ko a bayan sallan nan bayan sallar babba bai kawata ɗaya wallahi sai da aka mun tayi tafiya wata ƙasa wallahi ina so wallahi cv na kawai zan kawo amma ƙasa kafin ta cewa wala ba za ni ba kuma wallahi wanda ya minta yin albashin shi shi a can a kudin najeriya yanzu ya fi miliyan biyu wallahi duk wata za a kawo sama da miliyan biyu a dan kame ƴaƴan shi an ba su gida an ba shi da ƴaƴan shi gida da wurin zama da komai suna makaranta a cikin kudin jami'a da yake karanta amma shi da kanshi yana cewa rayuwar cikin kunci take to mutane ba sa tuna wannan kuncin kudin kawai suke gani ba sa ma'ishatar dan kaɗin nan ba sa tuna duk wanda ya je za ka jira kuka da kuncin kuma idan ya dawo sai ya kama bai je ko'ina ba sai ya koma yadda yake da ko kuna lura da kyau ba za ka ga daga nan ya zama kuma sa'ansa dangwata ba zai koma dai ya koma irin aikin da ya guda a nan na karantarwa ko aiki a asibiti ko aiki a banki da kuma ya ci gaba da shi na san kuma irin albashi kama bai je ko'ina wannan ga wanda ya sa ya dawo a cikin haicin shi kenan wani kuma da wani bayan ritaya ya riga ya tsufa duk tsofin shi duk iyayen shi da kakannin shi da yan uwan shi sun riga sun rasu sauyin shi kuma sun manta da shi sai ga ya zama bare a cikin al'umma akwai yanzu da dama a cikin birane wasu 'yan jarida ne wasu ma'aikatan lafiya ne wasu lakcarori ne a universities sun koyar a ƙasashen turawa sanda suke aikin a jaridan kullum ana jin sunan su kullum a bbc ko america yanzu na su wasu ina al'umma su kome ba to wannan da yana faruwa da mutane wallahi jiddai kai wata ɗaya wallahi aka wannan tai sun min message ta internet sun yi min kaza in zo suna neman expert ne a larabci wanda kuma ba balarabe ba abinda suke nema kenan saboda za ka dinga koyarwa ne in comparative to other languages to suna sanya ya zama ka iya wani akalla yare daban wanda ba european language ba kuma bayan larabcin to kuma na iya wannan akalla na iya hausa kuma duk abin da zan koyar musu zan yi musu wannan mukaran irin abin da suke nema kenan shi wannan na san shi mun haɗu da shi a wani conference a Dubai kawai yi tunai sai yi mun message a ce mashi ni ba zan je ba ina da aikin ya kasan kawai aka su mashi ce in ma har an matsa zan je to zan je ne da sunan in je kawai shekara ɗaya in ga gari wannan ma kuma na ƙi ba da haɗin kan da ake nema to irin wannan yana nan da yawa wallahi jama'a mutane kuma abin da kawai suke nema kenan sai ka je sai ka je na farko tukuna tun daga inda za ka yi sallah za ka rasa akwai kuma mu da ya je spain yana ba mu labari ya je spain ya yi phd na taɓa ba ku labarin shi in ya sallar juma'a sai ya hau jirgi kilomita 300 jirgin ƙasa dan ma jirgi ne mai gudun tsiya nan da nan zai kai shi tunda wannan kilomita 300 a arabin awa za a yi su irin jiragen nan ne masu masu gudun walƙiya din nan jirgin ƙasa to zai zai kai shi je sallar juma'a ya dawo sallar yau da kullun kuma a inda university take a cikin laboratory da suke aikin professor din shi shine sa aka mishi wani cubicle na glass yace ka dinga yin worship ɗinka nan shi dai da a garin ya ce bai taba ganin musulmi ba a garin da yake gaba daya haka yi wata shida a cikin wannan al'umma to in ba Allah ya taimake ka ba sai ka bata ba jama'a dole imanin ka ya rauni kawai duk mun karanta wannan a cikin iktirar su mustaqim amma mutanen mu suna son zuwa muna da high test da kuma inferiority akan duk wani abu da aka ce european ko uh, ko ko export ko wani abu duka to gara ma ka je kasashen larabu kai wallahi ko da arabiya ka je sai ka fuskanci wannan matsalolin kaga ita ce ne kalbu tauhid ko ko ita gaji a matsayin bako ma'aikaci wanda ba dan kasa ba sai ka fuskanci wulakanci ai mun gani wanda ya je ya gani in ka game da wani sai ya gaya maka musamman a ce a garuwan da suke gefe irin kasim irin uh, riyadh irin jidda irin makamantansu inda ba cikin haramin ba wallahi wani sai shekara biyar ma ko aikin hajji biyu aikin hajji wannan na farilla wala bai sauke ba na san su kuma sun shekara biyar suna makka suna kasar makka mu za mu ce don ka yi misali ka zo nan najeriya an ɗauke ka likita an kai ka akth an aje ka kullum kana cikin aiki tunda an dauko ka na ba kuɗi ba za a baka hutu ba dole ka yi musu aikin su ba daga kafa sai ka gama shekarunka daga nan haka kuma ku baka san abuja ba ba ka bari in ma ka santa sai da airport ɗin abuja kawai ba kai saka ba labarin abuja ba saboda tun da ka zo kawai bauta ka zo yi duk wannan mai zama mana lalacewa ƙasa mutu zama mana har mutane suke zama attracted to foreign uh, appointments su yanzu wani daga malaysia zai tunanin zuwa najeriya ya zo ya karanta ko ya zo ya aiki a asibiti warwa zai tsinta ko wani daga dubai sai ya rasa abin yi kamar indiya wannan da suka rasa abin yi saboda sun yawa kasarsu amma duk wanda yake da abin yi a kasarsu bayan da zai ji yanzu na haka suke kwashe mana nurses doctors professors ai ta kai su dubai a kai su abu zabi a kai su horgai a kai su ina ne duk ana da basu kanada kamma su da 'yan najeriya da 'yan ghana kawai suka dogara akan ayyuka haka 'yan dubai ma da 'yan najeriya da 'yan ghana da 'yan kodebuwa da indiyawa da su aka dogara don su malalata ne ba sa aiki sai dai ga mutum haka him kama an goyar ragwalaya yana numfashi da kyar inda yake ac da yake buga shi ba sa aikin komai to ijma'i shine a samu malaman wata wani zamani sun haɗu akan wata haditha wa ijma'u hadhihi al-umma hujjatun duna ghayriha ijma'in wannan al'umma ta musulunci hujja ce amma banda ijma'in wata al'umma daban wanda ba ta musulunci ba su babu wannan immunity din Allah bai bada kariya akan in malaman wata al'umma suka haɗu akan wani abu ya zama daidai ba da kaurihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo Allah da yake cewa la tasmi ummati ala balala shi sa idan al'umma manzo Allah suka hadu akan abu to al'umma amma malamai shugabannin al'umma ba wai duka al'umma su hada akan abu a ce wai daidaiwan kowa ya yarda da abin sannan ya zama daidai ba a malamai ake nufi wa shar'u warada bi ismati hadhihi umma kaga shari'a ta zo da bayani akan katange al'umma manzo Allah sallallahu alaihi daga haɗuwarsu akan kuskure da samuwar waɗannan ire-iren abubuwan shi ya tirsasa zuwa ga kamar yadda faɗa farko ake da buƙatuwa zuwa ga malamai a wannan zamanin wanda za su yi wannan aikin lil shadid babu malaman da yawa a wannan zamanin sai dai eh, yawan masu fatawa akwai su akwai yawan masu fatawa dama kuma kamar yadda suhunun ke faɗa a cikin kalma shahariya yake cewa ajra'un nasi alal futiya ajhaluhu wanda za ga yafi kowa gaggawar bada fatawa to shi fi kowa jahilci a cikin mutane malam shi to irin abinda mutanen ka suke ran ta mai malam shi to a group na whatsapp kafin ya bada amsa ko sai ga wata yi tsilin ta bada amsa ba a san ko daga ya take ba ko mai me matsayin ta ilimi to irin ake magana duk wanda zaka gaya da gaggawar idan an yi tambaya zai bada amsa ko to in ka bibiya fi kowa jahilci a cikin mutane shi na ƙara tambayar ibnu qasim suhunun kai aka ce mishi alagawar ta malam mutum ne aka tambaye shi abu yana dama ya ce ban sani ba alhalin ya sani ya ce idan akwai ƙur'ani ko suna nasi a kai ce bai halasta ya ce ban sani don ya ce bai sani ba ya ɓoye ilimi ya ce amma idan fatawa ce ta ra'ayi kuma bai natsu da kowace ba wasu sun ce i wasu sun ce a yau ne ashura ko gobe misali kaga fatawa ce ta ra'ayi ko ka da yancin ka ce ban sani ba. haka yi haka yi ce saboda ka zama ka fita daga dukkan rudanin ko saɓanin kuma an samu malamai da yawa suna yin haka la'adiri ɗin nan aka ce nisful ilm rabin ilimi ce idan ka faɗe ta zaka ji wani salama da aminci dan ita babu kuskure a cikin ta ko mun gane adri ba babu kuskure a cikin fatawa da adri to amma ka mutun mutum yana da jura akan fatawa to wannan ba malami bane baya cikin lissafin waɗannan da ake magana هذا هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها وهو الإجماع بعد الكتاب والسنة wannan shine dalili ainihin na uku daga cikin dalilan shari'a bayan qur'ani bayan sunna sai ijima'i wanda aka hadu akan cewa ana hujja da su al-ijma'u lughatan al-azm wal ittifaq yace wato kwazo da kuma haduwa akan abu wasilahan ittifaqu ulama'il asri ala hukm al-harifa malaman wani zamani su hadu akan hukuncin wata qadiya wa qawluhu ittifaqun hadha qaidun yukhriju wujuda khilafin walau kana al wannan kaidin da yace na su hadu to yana fitar da yuwar in an samu sabani koda kuma ya sabawar mutum ɗaya ne idan kana ya utaddu bi inda ya zama abun a yadda da shi fala yanqidul ijma to in bai hadu ba kamar misali yanzu Abubakar Gumi Allah ya gafarta mishi an sha zuwa rabisul alamin islami a je fatawa sai ya saba shi kadai ko su biyu saboda su malikawa ne shi da su sukan saba ma mafiyan fatoyin da aka faɗa da kuma dole a bada labarin cewa wane da wane sun saba don su ma da bihi kamar Ibn hazmin ga wanda ba sa da'i da shi irin su alimamin nauyi an rahimallahu jami to ba sa kallon sabanin shi ko mun gane to amma dai shi ma sabanin shi abin kallo ne don shi ma malami kamar da al-ithnabi ya bayyana a cikin sharhin muslim idan malamai suka yi saɓani don wani jahili ya ce bai yadda ba a magana shi ko da kuwa shi malami ne amma ba su ba wato malami akan wani abu daban ana magana malamin fiqhu sai zama kai malamin logal arabiya ne ko kai malamin adabul arabi ne ko malamin tarihi ne ko malamin lissafi ne ko malamin chemistry ko malamin fiɗa ne kai abin nan ne kai mahaucin mutane ne kai banda kai ba da kai ba ka da ta cewa kai don matsala ce shar'iyya to haka nan ko kuma a ce kolo jahili gama gari shi ka wannan bai kamata ma dama ya sa baki ba bai kamata ba bai halarsa gare shi saka baki ba ya ce wa ƙauluhu ulama il asiri fassarahu bi mura da murada bihim alfuqaha ya fassara da cewa malam fiqh ake nufi wa humul mujtahiduna sune malaman fiqh masu ijtihadi wa hadha al yukhrijul muqallidina wal awwam wannan ya fitar da muqalladai masu koyi da malaman sune almajirai da ƴan kolo da gardawa da masu koyon da baki da wanda dai ba sa iya zama independent a karatu da kuma wal awam da sauran man habba wa dabba ya ayyuhan nasu ire-iren muke duk mu dinnan bamu da wata cewa idan ana magana ijma'i jama'a dan ba malamai bane mu ba dalibai bane mu awam fala ibrata bihim fil ijma'i ba a lura da maganar su wifaƙan wala khilafan ko su yadda ko ba su yadda ba abin lura ba ne ba za a ce in sun yadda sun ƙara magana ƙarfi ba ko kuma in <laughs> sun saba su rage mata ƙarfi kamar da kasar idan masu kuɗi suka zo sama wani kaya farashi ina su da talakawa ko talakawa su ce yayi ko su ce yayi tsada wannan ba shine abin duba ba zai canza magana ba ba zai ƙara mata ƙarfi ko ya rage mata kaga ya kamata kowa ya san matsayin shi yana magana kama yukhriju ulama al-ghayr fuqaha kamar da fitar da malaman da ba fuqahu ba kan nahawiyina wal lugawiyina wa ghairi kamar malaman Nahu da malaman luga da sauransu waɗannan su ma ba su ta cewa idan ana magana ijma'i sam ba su ta cewa da sauran malamai malaman sarfu malaman adab malaman balaga malaman musalawar hadisi waɗanda iyakacin su musala din ba su san komai a cikin usul fiqi ba duk ba a magana su da za a bi wannan da mutane sun zauna lafiya jama'a a ce kowa ya san matsayin shi yaushe halasta ya magana yaushe ne bai halasta ba akan me da me ya halasta magana akan me bai halasta magana ba sannan a kowane abu jama'a shin ana iya yin ijima'i a canza wani hukunci da ya gabata shine wasu malamai wata hadisan wani zamani sai a zo wani zamani a ga bukatuwa zuwa ga canza hukuncinta akwai maganganu da dama da malamai suke a wannan kuma kan tattafin ainihin wato ilamul muwaqqi'in na rabbil alami da littafin al-ihkam fi usul al-ahkam na ibnu na ibnu hazmi da wasu littafai waɗanda suke magana akan cewa idan larura ta su haka ba iya domin misali yanzu karar manzala sallallahu alaihi ya ce kada a ba ladan kudin kiran sallah haka ne kwa ma annabi ya hana kar a dauki ladani wanda yake a san albashi kar a ba mai karantar da ƙur'ani kudi ko amma daga bayan malamai suka lura cewa in aka cika a haka to za a samu mafsada ita ce za a rasa masu karantar da alƙur'ani. kaddara a ce duk wani malamin islamiyya da kanta alqur'ani sawa'un jan baki yake a gun tafsi ko musabaka yake zuwa ko malamin islamiyya yan mata ne ko na hadda to ban da shi albashi zai ga ana ba wa duk malaman mas da adab da sauransu dan iska yana ne shi sai ya koma shi mai NC ya aje Qur'anin gefe ko ya ta tilawa shi da dare don me zai ci in ba haka ba to sai a waye gari bayan shekaru a rasa malaman Qur'ani kala da kyau gani wannan shine akaliyar da me yasa yanzu ake samun karancin masana wasu fanni wasu fannin kuma su yawa saboda wannan zahiras yanzu lauyi sun yawa a gari likitoci sun yawa a gari accountant sun yawa a gari amma yanzu malam makaranta ba su yi sama malam makaranta da suke cikin karantawa guduwa suke su koma aikin dan sanda aikin soja civil defense din da suka samu shiga suke for better payment ko wanda kuma za su je makaranta da ambassadors je education ko na abu da ke da alaƙa da shi saboda ana ma bada albashin amma ana ganin bai kai abin da ya kamata a samu ba to haka da shi ne zai faru da ƙur'ani da ka sai malamai suka ga dacewar a bayar ta harrujan. ya zama ba biyan ƙur'anin ake bin da biyan lokacin da yake ake don maslaha ne wannan to haka misali akwai maganganu kan hukunce-hukunce da suke a baya yanzu ana so a sake duba su don wata ƙabiya alal misali mani najasa ne ko ba najasa bane akwai manganu akan wannan to yanzu sai wani kadiya ta taso cewa a yanzu akwai abubuwan da ake hada na sinadarin magunguna musamman ku ji wannan ointments wanda ake amfani da su wajen gyaran fata da abinda mata ke amfani da shi wajen gyaran jiki ƙara girman hantsa ko girman mazaunu ana saka manin maza ala ba ku taɓa jin wannan malai suna saka taba jin wannan ko to akwai mangon da ake hada su a China da wasu wurare daga cikin mahadan akwai mani maza za a je maza a tatsi mani su sayar musu kuma yana yi yana sa duk mace fuska ta tayi fes duk wani sports sports mat da irin kurajen pimples na balagan nan da suka rage mata baki ta shafa duk sai ta yi subul da jikin apple <laughs> to yanzu kaga zai koma akan idan mani na tasa ne to ba a magani da nasa ko in ba da tasa bane kuma ina hukunci magani da shi nan ana bukatar wannan fatawa kaga ana bukatar irin wannan shi da haka wannan zai ja wata kida a san da fatawa wato duk wanda zaka ji a cewa an daina ijtihadi bai san abin da yake faɗa bane a cikin duhun ƙwariyar kabarin jahilci kawai yake wallahi saboda bai san mai duniya take ciki ba shi yasa amma shi da kai sha ga mashi wasu masail zai duba wannan magana eh to lalle fa yi ka tukura akanta da haka malai ci gaba da cewa wa qawluhu ala hukumin al haditha al ta wal majrur muta'allaqun bi qawlihi ittifaq ay ittifaqum ala hukumin al haditha wal muradu biha huna al haditha abin da ya shafi fiqhun addini an mahallu nazari al fuqaha dan malaman fiqhu akan ta suke bincike wa hadha alƙaidu qaid yukhriju ittifaqa al ittifaq ala hukumin shar'iyyin kan lugawi wannan zai fitar da ainihin wato duwani hukunci na shari'a eh, yukhrij al-ittifaq ala hukm shar'i ghayr shar'iyyin kan lugawi zai fitar da hukuncin da ya shafi abinda ba na shari'a ba kaman akan mas'alar lugha fala madkhala lahu fil ijma' ba a ijma'i akan wani abu na lugha لأن الغرد البحث في الإجماع على أنه من أداة من الأداة الشرعية وبقي قيدان dan ah, ya shafi adillanin shari'a ga kaidi guda biyu da bai ambata ba na daya ulama'ul asri min hadhihi al-umma malaman zamanin da ikhraj al-ittifaqi ulama'i shara'i sabiqa ban banda malaman wasu shari'u na gaba wanda suka gabata fala yutabaru kama dhakarahu al-musannif ba a lura da su wala allahu tarakahu li wuduhihi aw li iktifa'i bi dhikrihi mustaqbil mustaqillan ya wadatu da shi ne saboda ya fito fili ko kuma zai ambace shi a gaba daban sai kuma abu na biyu ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallama ba yin ijma'i sai bayan shudewa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ake asarin nubuwa babu ijma'i domin lokaci akwai wahayi da ikhraj ittifaqi sahabati fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam fala yakunu ijma'an min haisu kaunihi dalilan haduwa da sabai suka akan wani abu a zamanin manzon Allah ba a kallon shi a matsayin ijma'i a matsayin shi na hujja لأن dalila حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دان a lokacin dalilin da za a kira a lokacin ya zama hujja shine sunna min qaulin aw fi'lin aw taqrib wa idza qala sahabi zaka in sahabi yace kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kaza ala ahdi rasulil adin nabi sallallahu alaihi wasallam kana dhalika min al-marfu'i hukman wa laysa naqlan lil ijma'i in yace muna yin kaza a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba hana mu ba wannan yana nuni zuwa ga cewa hadisi ne marfu'i na hukunci ba na lafazi ba ba ijma'i bane za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu